ce za nemi gero duka idan kin tanaje su farko ne za tsaftace su kowanne ki wanke shi yadda ya kamata ki baza shi ya bushe duka idan kika tsaftace wannan geron naki da alkaman nan naki da wannan jaddawar naki da wannan farar shinkafar naki kowanne kin wanke shi kin baza ya sha iska sai ki kawo ki haɗe su a wuri ɗaya idan kin haɗe su wuri ɗaya za ki kai injin markaɗe a markaɗa miki su wato a markaɗa miki ke zama gari ba wai ƙullu ba idan an markaɗa miki su ya zama gari za ki zo gida za ki tankaɗa abinci in kuma baya buƙatar tankaɗe an niƙa miki shi yadda kike so to alhamdulillah wannan garin za ki riƙa ɗiba cokali ɗaya da rabi zuwa cokali biyu babban cokali za ki sa shi a cikin kofi za ki kawo nononki mai kyau ko madaranki za ki zuba ki riƙa sha a ko da yaushe idan kin riƙe wannan ya kanki za ki ga canji a nonon ki ko da kina shayarwa ne ko baki shayarwa za ki sha za ki gyara zai kuma amfani ki za ki ga yadda nonon ki za ki za su bulbul za su yi kyau wani ban sha'awa da fatan za ki gwada kuma za ki jaraba yadda na faɗa miki sannan ku biyo ni a shiri na na gaba zan gaya ma uwar gida yadda za ta gyara ta a lokacin da ta yaye ko tana shirin yaye sannan kuma da